لكننا قلنا مقالة صارف كل وقت بينكم بأذان ina abin da kawai ya tashi da shi kun zai ku nuna masa wurin wa min al'ajab ya daga cikin abubuwan kai na kuma baya ko <laughs> subhanallahi billahi darul muallifi ya Allah ka saka wa wannan mai littafi ya yi mana bayani ya yanke rikici ya warware abubuwa da suke da duhu da bayyana fi hadhihi al-abayati haqq Allah ya yi bayanin haƙƙin Allah a wa'ina bai Allah zai la yamma ahadin siwahu wanda bai kamata ga wani ba in ba shi ba wa na'a ala ha'ula'il yi yayi wa'in nan yan kabarin nan ba su bautan kaburburan nan na ayu in sanar da mutuwan su ha'ula'il qaburin guluwahum musamman zakalkalewar su ta'azimil makaloki na. wajen darajar da halittu fifita su akan Allah hatta ja'aluhum sai da taka suna sanya halitta addadan lillahi rabbil alamin kishiyoyin Allah malikin kalukai fa huwa yaqulu lahum shi yana faɗa musu innana nazilna nasrahu fikum mu muna nan ba mu gushe ba muna makotawa a ne kulla wakati muna gargaɗin ka daga bautan wani Allah wani nadi bi a'la sautina muna kira da babban mu Allah ta ja'alu lillahi sharikan fi rububiyyatihi ka kusanya wa Allah kishiyar rububiyarsa fa innahu rabbun wahidun subhana maliki ne guda daya sarki ya tabbata gare shi wa amma rasulu sallallahu alaihi wa sallama فهو عبد الله حقا يباوك على عميد دفكي ولكنه خير عبد سيدي فشيني في يليم باي بابا باي كده وليس هو إلها مع الله شي با الله بني با عينهين تعالي دا الله با أبين بوتاني بدأك بوتا ما تعالي دا الله كما قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد الله تعالى يقول لا تتخذوا إلهين اثنين kada ku riƙe Allah abin bautatawa guda biyu inna ma huwa ilahun wahid Allah abin bauta ne guda ولذلك لم misila mitila na lillahi. E, yake saboda ka mu ba mu bautata wa annabi Muhammadu ba irin yadda muke bautan Allah kama fa'alan nasara irin yadda kiristoci suka yi fi nabiyihim Isa alaihi salam haitu ja'aluhu ibnan Lilla, da suka sanya isa ɗan Allah bal qala wasu ma daga kiristoci cewa suke cewa innahu wallah kazalika nan na fihi mu ba mu wuce iya kaurin annabi mu ba kama galan nasara kamar yadda kiristoci suka tsallake iya kafe isa wa huwa qad hana an hadhal gulu shi annabi ya hana mana wannan gulurin zakewar wato wani ba kamar wani ba can na kitabu tauhidi himar tauhidi annabi ya tsare ainihin hurumin tauhidi khashiyata an yi fudiya bina ilal kufuri tsoron kada wa'annan wuri su tsallaka mu zuwa tsallaka da mu zuwa zakar da shi وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تطروني كما عطر النصارى صدق تلك دني كما يد نصارى سكة تلك ابن مريم صدق أغاني إنما أنا عبد نباواني فقولوا عبد الله ورسوله وحاصل هذا الباب rika ta bakin na ku yan bidiya tauri suna ina ba su karanta wannan littafi ne ba su karanta irin wa'yan ganin ne ai in ma ba wancan ai aya ne wannan ai hadisi ne wa hasilu hada albab abun da ke a cikin wannan babin a dunkule anna lillahi azza wa jalla haqqan wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama haqqan ya ga mutane ba sa iya gane bambancin haƙƙin miji da na mata kuma haƙƙin da ake ba su kaman kai ka ce cewa ake cewa duk abin da miji ya yi mata fasana da irinsa kusan ai duk demokuraɗiyyar ne yanzu aka samu shugaban ƙasa namiji to matarsa ma ita ma shugaba ce kaga shi ake nema a ɗauka ce to duk malami masu sama malama ce ko da kuma ta san komai ba wannan mummunan tunani ne malami malami ne hatta wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam haqqa fa amma haqqullahi fa huwa mukhtassun bihi haqqin Allah ya ce ne ga Allah la yajuzu an yushrikahu ghayruhu fihi bai halatta tara shi tara waninsa a cikin ba ga koda a jiki ba gabasa inda take ba san kowa a ciki zuciya wa amma haƙƙin rasuli fa huwa sabitun amma kaga haƙƙin manzon Allah tabbatacce ne gare shi aidan wala yasifu an na bainal haqqaini ba yadda za a yi mu sha kuɗa tsakanin haƙoƙin nan guda biyu fa na naj'alu ma huwa muqtasid bi ahdihima musanya abun da ke tsaye ga ɗayan su lil akhar duna tafriqatin aw tamyiz fa inna tilka hiya hiya nadiya nidiya ita ce ke shi an daga allati nahana anha Allah wa rasuluhu amma huququllahi amma kaga haƙoƙin Allah ta'ala ainihin allati la tambaji illa lahu wanda ba su kamata ba sai ga Allah so ne haka famin hal hajji ai kaga makiya Allah sai da suka yi hajjin waliyyi akwai littafi musamman ma hajjul ainihin manasikul hajjul kubori kamar yadda za ka rubuta manasikul hajji haka yake أنا سخو حج القبور إن ذا أجي زيارة حج قبر برا ذا أبين ذي كما أبين ذي كما أبين ذي كما أما حج الله شيء أجي وحج وهو القصد إلى زيارة بيته الحرام لأداء المناسك دون صوك وصوئيك المعروفة ومنها بدتك الصلاة حد إلينا الله فرضا كانت أو نقلا حد إلينا الله ومنها الذبح أبو ينكر لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له lalle salloli na duk farilla da na nafila yanke yanke na duk farilla da na nafila rayuwa na gaba daya da mutuwa ta lillahi ga Allah rabbul alamin la sharika lahu kawo kenan ba yadda za a yi mutu ya tabbatar da wannan sai dai an koma maktasara aikaci dole sai an kuma wannan niyyar ta inda rayuwanka kyaftin da ka juya idan kai shiru da niyya yi shiru in kai magana da niyya kai magana in ka motsa da niyya ka motsa in kai wa duk abin da za ka yi da manufanka to haka ne zai zama lillahi wannusku huwa wali qawlihi fasalli li rabbika ka kai sallah don neman yadda ubangijin ka idi sannan ka yanka don neman yadda ubangiji fakama amarahu bis salati li rabbihi a amarahu bin lahu ya umarce shi ya yanka domin daga suna da yawa min hannan ma saba da su mu zai yana wanda ya fara irin wannan daɗi babu gargada